يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sadiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur a ci da ke titin zaga a wannan anguwa ta gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi da muke karatun tajwidin alkur'ani a cikinsa cikin littafin imam al-qurra'i muhammad ibn muhammad ibn al-jazari rahimahullah wanda yake suna da muqaddimatul jazariya a lokaci irin wannan safiyar safiyar asabar yau muna asabar 25 ashirin da hudu ashirin da hudu ga watan zulqa'ida na shekarar 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai na shekarar 2019 ta miladiya muna karatu satina eh, darasinmu da ya gabata mun yi karatu a cikin babu tarƙi babi da ke bayani ga tarƙi yau za mu tashi babin da ke biye da shi shine babu istimalil huruf babin amfani ko furici da harufa yadda za ka aiwatar da harufa shine isti'imal istimali yin amfani da abu to yanda za ka yi amfani da harufa ma'ana yanda za ka furta harufa to wannan mala abin da zai kawo mana shine harufa da ke da buƙatar lura da kulawa amma duk wani harafi wanda zai da buƙatar lura da kulawa wanda zai fito cikin ɗabi'a bai da wani abu da ya iya sa shi ya fito ba cikin yanayinsa ba to wannan ba sai ya kawo mana shi ba amma harufan da ke da buƙatar lura wanda rashin lura na iya sa su fito ba cikin yanayin da ya kamata su fito ba wala Allah saboda suna da makwabtaka da wani harafi wanda yana da wata siffa wanda wannan siffar kana iya aiwatar da ita akan waɗancan harafi da su kuma ba su da siffar ba tare da kalura ba to wannan shine makasudin wannan babi duk abin da malam zai kawo mana tambihi ne da jan hankali da kuma sa lura sai malam yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ناوي رحمه الله باب استعمال الحروف وعند الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لامي لله لنا وليتلقف على الله ولو ولي من رحمة ومن رب وضارب وغفار يومهم به فاعرف على الشدة والجهل الالي فيها وفي الجيل كحب الصبر ضربا للحفة وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في وقف كان أبينا وحاء حقق حق الحق malam ya ce babu imanin huruf wa hamza alhamdu a'udhu ihdina wa hamza za mu ga hamza ta zo da fataha wannan fataha ta samu fataha ne saboda akafin shi da aka yi ga abin da ya gabace shi abin da ya gabace shi ne karshen baitin da ya gabata ya ce wa hadiran tafhima lafzil alifi ka guji yi wa lafazin alif tafhimi wanda wannan shine karatun da muka kare a kansa darasin da ya gabata ka guji yi wa alif tafhimi don haka haziran shine fi'il fi'il amri asalin sa hazir sai wannan nunin ta shiga ta karfafawa haziran ka kiyayi an gane ko wanda ta kira nunin tawkid al-khafifa kan yawan rikirkita wasu da ita da nunin niswa ita nunin nisuwa ta mata ne inda mata ake umarni sai a ce hazir na ita nunin da fata ce da ita ita nunin taukir da nunin nisuwa tana da fata an gane ko hazir na ita kuma wannan nunin taukir alhafifa tana da su sannan nunin taukir a nunin nisuwa fi'ilin karshensa zai zo da sukun hazir a ga zo da sukun yayin da ita ko nunin da alhafifa kafin a wasalin da ƙarshe kafin ita nun ɗin to da fata yake zuwa haze rana da haka ka guji an ta kunga fayil ɗinsa da zirin mustafirun tagliruhu anta tafkhima shine makulin bihi na haze haziran ka guji tafkhimin wa huwa mudaf wa lafzi mudafun ilayhi wa lafzi mudaf wal alifi mudafun ilai an gane ko to da haka kunga abin da yake da nasaba shine tafkhima dan haka hamza ma'tufun ne ala tafkhima hadiran tafkhima lafzil alifi wa hadiran tafkhima hamza an gane ko wa hamza shi yasa wata ruwa ta zo wa hamzi ko wa hamzi ma'ana maqufun a hadiran tafkhima hamzi an gane wa hamza alhamdu kun ga alhamdu shi ma ya katta hamza saboda daruratul bait domin alif din alhamdu alif ce alif hamzatul wasl idan ka ɗauko kafinta za ka wuce in ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ba ka cewa bismillahir rahmanir rahim a bismillahir rahmanir rahimi alhamdu kaga hamzatul wasl in ka ɗauko kafinta ka zo wucewa a kanta to za ka faɗi to amma kun ga anan ya ce hamza alhamdu ya fitar da hamza saboda mai saboda wazanin baiti hamzar alhamdu a'udhu ita dama ta a'udhu hamza ta qat'in ce ihdina abin da yake nufi anan ka kiyayi kaurara hamza din alhamdu a alhamdu saboda tana da siffar shidda sun ce abin da yasa ka wannan saboda hamza tana da siffar shidda kuma ka fara da ita to galibi wannan siffa ta shidda in baka la ba ka lura ba yakan fige ka kai mata tafsiri ka ce al alhamdu ko a'udhu duka kuskure a alhamdulillah a'udhu a'u a ka zama o o da ta zama o ta zama ta kace to shine take kiyaye haka ihdina shi ma i saboda ka fara da ita kuma alhamza tana da shidda sabon tana da wasalin fataha ko wasalin kasara ko wasalin damma ko wasalin sukun duk harafin da yake da shidda to yana da wannan siffa ta shidda haka nan ihdina haka nan Allahu kaga Allahu ita wannan ita tafi bukatar lura ma fiye da sauran domin ita wannan bayan cewa ga hamza mai shidda kuma ka fara da ita sannan abu na gaba shine kuma harafin da ya biyo bayan ta harafi ne da ke bukatar tafhim da ga kake nan tafhimin alamu ah, lafzul jalala ita lafzul jalala tana bukatar tafhim kuma da shine darasin da zamu shiga nan gaba ko shine darasin da zamu je bayan banki ɗaya nan gaba zamu ga tafhimin lami lafzul jalala to da ka za ka yi tafsimin la ka ce inna laha da ka lamun din da tafsir to amma alhamza ba ita ba ta da tafsir da ka inna Allahu ana buƙatar kasiranta lafazin a ta fakkama lafazin la ka ce a Allahu a Allah Allah kara ce Allah Allah wannan ne kuskure to shine abin da malai ya ji hankalin mu kai kaga ta wannan bayan zaman tuwar hamza tana da shidda sannan kuma har ila yau ta yi makwabtaka da harafin da yake mufassal sai ya ce sun mala kaga ganin ya mana tambihi game da hamza mu kiyaye tafsimin alhamza musamman idan mun fara da ita kuma tana da siffar shidda kaman alhamdu a'udhu ihdina haka nan mu kiyaye tafsimin hamza idan ta yi makwabtaka da harafin tafsimi kaman allahu Allahu kaga alhamza sai lamu lafzin galala to wannan ya mana tambihi na alhamza to yanzu zai tafi tafsimi na abu na gaba shine lam shi ma mu kiyaye tafsimul lam a wasu gurare shi yasa yace thumma lama lillahi lana sannan mu kiyaye tafsimul lam musamman in ta makwabci harafi wanda yake daga cikin harafin eh, shidda ko ko harafin da ke da tawassul domin tawassul kun ga nau'i ne na shidda islamu na daga cikin hurufut tawassul haka ne ko hurufut tawassul shine sirra min lo a lin umar hurufut tawassul lin umar haka lamu na daga ciki to da haka wannan tawassul ɗan da take da shi ke sama da ya hankalin mu cewa mu kiyayi saboda tawassul ɗanta ta karin wata ne lillahi lillahi haka nan lana domin tawassul harfin da ke da tawassul yana da nau'i na shidda to da duk abin da malam ke jin hankulan mu kai shine mu kiyaye harafi idan yana da shidda mu kiyaye masa tafsimi idan yana da shidda siffar shidda na biyu kuma idan yana makwabta da harafi da ke bukatar tafsimi haka nan wal aga lamu wal yatalaqqaf musamman lamun ta biyu ga ta da tawassul tawassul akwai nau'i na shidda a cikinsa sannan kuma tana makwabtaka da harafi da ake wa tafsimi shine qa da haka walli ya talla walli ya talabbaf walli ya talabbaf ko a gaba cewa walli ya tallo walli ya tallabbaf kar musamman tun da zaka tafsimi to in baka ankara ba sai ga tafsimin ya fujiye ka ka daga lamu walli ya tallo walli to ne shine kuskure an gane to shine hakanan wa shi ma mu kiyayi tafkimin yi wa lamun tafkimi ta ala ba ta Allah ba ita lamun lafzin jalala mufassama ce saboda wasalin harafin da ya gabace ta wasalin shi fataha ne da haka amma ita lamun din ala din ta farko ita murakkaka ce saboda babu lamun din da ake wa tafkimi in ba lamun lafzin jalala ba sai bisa da wayar warshu wanda kuma kun ga ta muke bayanin ta ba to za ka ji nan kun ga ala za a masa tarki la za a masa tafsir sai ka ce wa alallahi wa alallahi kana ce wa alallahi wa alallah ka kai wa alallah a gare shi ya fi ma sauki saboda abin da ya fi ma sauki in ka zo gurin tafsiri ka bige harba da tafsiri idan tarkiki ka bige su da tarkiki amma abin da ke da wahala ka tashi daga tarkiki zuwa tafsiri ko daga tafsiri zuwa tarkiki to wannan shi ya fi wahala to idan ko ana bukata haka za a juri wannan wahala domin a gudanar da shi kuma da practice da training sai ga ka saba da shi wa ala Allah ga tarfiqullah da kuma tafsimu lafzan jalal haka nan wala dallin sai ta kaita ta saboda bai sai ce wala an gane ina da wala dallin sai ta kaita ta dan haka muhallin shahid ga lamun ga dadun ba'da ha kuma zalim na daga cikin huruful isti'la waɗanda ake wata kai da ka zaka buƙaci kaurara zalim amma kar ka kaurara lamu da ka kada kaurara wanda zaka wa zalim ya fizge ka ka fara kaurara tun daga lamun ka ce waladda waladda haka zaka ji suna karatu ko a cikin karatu ko a sallah waladda kuskure ne walla walla ita lamun din nan murakkaka ce ita zalim ke da tafsiri waladda idan ka raka su duka kai kuskure ka ce wala zalin kuskure haka nan ka fakka masu duka kai kuskure wala zalin shi ba kuskure daidan ka ka raka kalamun ka fakka ba alif shine huwa yasa'u kulli harfin haqqahu wanda ya cancanci tarkiki raqiqhu kuma sa tarbi wanda ya cancanci tafsimi fahimhu wala waladda haka yi an gane wannan ko to wannan shine tambihin sa na walad ya gama mana tambihi akan lamun da haka ya mana tasbihin ga hamza wa hamza alhamdu a'udhu ihdina allahi allahi sai zo na lamu, summa lama lillahi lana lam lillahi an gane za a masa tabbiki saboda zamantowa ta tana da nau'i na shidda shine tawassul tawassul akwai dan sashen shidda a cikinsa ana tawassul yana da sashin shidda yana kuma da sashen rahawa to saboda wannan sashi da yake da shi na shidda shi ya ma lai tambihi a sa anan Yanzu ya zo na gaba shine almim haka na ka kiyaye tafhimin mim ma'ana daga cikin harufan da ya kamata ka sa kula da lura sosai domin gudun kada ka fakka inda ba cancanci tafhimi ba akwai mim mimun din misalanta kamar mahmasa mahmasa هذا من هذا ميمان ودادي هي قبل الخاء هي كما قبل الساعة فننقوة تنس تنا مجاورة مقبتا ده حرفي وانيك مفخة هذا خاء تنا بكتين حروف الاستيلاء صادا نا بكتين حروف الاستيلاء كما دو حروف الاستيلاء حرفا لدعيك متبخيم تراك انبك الوربة تيجد كم استبخيم مخ مخ مخ مخ لكاك مخ مخ هاي تبخيمي amma na bukatar ka raka ka ma kuma ka faka masa kar ka ka su duka masa an gane kuma kar ka faka masu duka mosa ka raka ka murakkak ka faka ma mufassar a ce masa masa sanan mu lura galibi a nan gurin tarkiki wasu na imala ta hmm. ce mahmasa mahma mai kuskure ta zo da hatta amma kar yi mata imala kuma ka kamar tafiya to wannan shine ma masa masa kana ta me saboda kawo tarkiki da kyau wal mimma min mahmasatin wa min marad haka nan marad fi qulubihim ma marad za ka fasa mara karaka kane sannan harafin da ke biye da raɗin shi ma mafasana da ka gama da zai maka sauki kai ka duka fiye su da tafsiri gaba ɗaya marad to amma haga biyan ka ba su tafsirin su arra wa dhar ita kuma mimin ka ba ta hakkinta da karkeke ya ce wa ba a barƙin batsilin bihim bizi wannan shi ne tambihi na hudu ko na farko alhamza na biyu lam na uku mim na hudu kuma ba wannan ne harfi na hudu da malam ya ja hankulan mu akai mu kiyaye kada mai masa tafsimi inda bai cancanci tafsimi ba yace ba haka na daga harafin da zamu kiyaye masa da shi shine ba abin da sa ya ji hankulan mu gaba saboda tana da shidda shidda yana ba mu harafi karfi yana iya sa kai wa harafi tarhimi saboda shidda to shi yasa yake jan hankulan mu akan mu lura da shiddan nan mu kawo shidda ba tare da tafsimi ba idan harafi yana da shidda yana da tafsimi to sai kai masa tafsimin sa da shidda shi yasa harafin da yafi kowane harafi karfi a gurin tafsimi shine harafin da ya hada isti'la da itba da shidda shine ta'u kaga ta'u yana da isti'la yana da itba yana da kuma shidda da haka cikin duk hurufin da ake wa duk hurufin itba da waɗanda suka hada itba da isti'la kaga harafin da ke da itba da isti'la guda hudu ne sune sadu dalil ta'u za'un mutbaqa waɗannan suna da harfan suna da sifar itba suna da kuma sifar tsela amma a cikinsu su ba'un ita tafi ƙarfi a wurin eh, tafsir saboda mai saboda ta haɗa da shidda kaga wannan shidda da take da shi safanin sabin ba ta da shidda dadin ba ta da shidda za'un ba ta da shidda to ne shiddar ta ƙwa'un, ita ta ƙara masa ƙarfi to shi sanan malaki mana tambihi ka lura da ba'un ita ma tana da shidda amma ita ba ta da istila irin ba'u to haka idan baka lura ba to kana iya mata tafhimi an gane ko saboda wannan shidda shine ya ce wa ba a barqin misalin tabbar kaga bayan zamantowar ba'un tana da eh, shidda sannan kuma ta yi makwabtaka da ra'u kuma ra'u ana bukatar kamata mata tafhimi karka karkace bar bar kuma karka ce bor bor ka fassara ka raƙaƙa ba ka fassara ra bar bar bar ka raƙaƙa ba ka raka ra haka nan tsili batil kaga ba'un ga shidda ga makwabtaka da harkar isti'la shine kuma harkar itbaq shine qa'u da in baka lura ba sai tafsimin ka ga qa'un ya ja ku kai ne gaba ka ce ba ba ba wannan shine tafsiri ba a bukati ba ba shine karfe eh, sannan kuma tana da shidda tana ce ra ruwa ya ji rikon a makutar ba kamar da nan ga malam zai mana tambihi ga shidda sai ce bihim bizi bihim bizi ka ganin ba'un inda ba ta makwabtaka da wani harafi na isti'ila domin tana makwabtaka da ha ha ba ta daga cin hurufin isti'ila tana makwabtaka da zalun a gurin bizi zalun ba ta daga cin hurufin eh, tafsir to amma nan ya kawo mana bihim bizi saboda siffar shidda da ba'un ke dauke da shi in ba ka yi la'akari ba shiddan nan na iya sa kai masa tafsir sai ya ce wa haris ala shiddati wal jahri allazi فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر a wannan bayanin ya ga hankulan mu akan mu lura da shidda da kuma jahar da ke ga waɗannan siffofi shidda shine rike sauti sautin su bai fita shi yasa zamu ga suna da daga cikin hurufin qalqala abinda ke sa wa harafi qalqala shine saboda yana da siffar shidda kuma yana da siffar jahar idan ya haɗa jaha ya haɗa shidda to ba da za a iya bayyana shi yasa sai an masa kalkala waɗannan ko kutubu jani sun haɗa ga jahar rashin fitar iska ga shidda rashin fitar sauti to yasa ake musu wannan kalkala to ma da ka kiyaye ga shidda da jahar allazi fiha wanda ke cikin ta da miri udu ila aqrabi madhkurin menene aqrabun abin da ya faɗa ba'u kaga ba'u da haka ka lura da shidda da jihar da ke cikin ba'u ba'u na daga cikin hurufin shidda saboda tana daga cikin hurufin ajid qat'in bakat ba sannan tana daga cikin hurufin jihar saboda ba ta daga cikin kishiyar jihar kaga kishiyar jihar ita ce alhamd harufan alham sanannu ne su ne fa hasahu shakhsun sakat kaga babu babu a ciki to tunda babu babu a ciki kenan ba'u ba ta daga cikin hurufin hamd to da ba ta daga cin hurufin ham to kenan tana daga cin hurufin kishiyar eh, ham ne ita ce jihar to da haka jihar shi ne rike fita iska shi kuma a shidda rike fita sauti kaga harafin da aka ce sautin sa bai fita ba kuma iska ba ta fita tare da shi ba kaga wanda za a harafin ya bayyana kaga misali kafin in ka ce ik ik ik sautin ta ya rike amma gudanar iskan nan sai su harafin ya bayyana an gane zo ik haka na it it kaga ta'un tana da shidda irin na dalil ta ba ta ba suna da shidda kuma ita ta'un tana da ham ham din nan fita it kan it it it kaga ya bayyana ta'un to yayin da ita ko ba ba ta da wannan ba ta da shidda ba ta da fitar iska kuma ba ta da fitar sauti to da dole sai kayi da kyau ya ce wa haris ala shiddati wal jahari da shidda da aljahar allazi fiha itaba wa fil jimi da kuma jimi kaman hubbi hubbi rike wannan shine shidda hubbi in ka ce hubbi hubbi wannan shine jah an gane ko shine rashin eh, shidda shine rahawa hubbi sannan kuma fitar iska hubbi hubbi shi kuma har kaga ba ba ta da fitar iska hu haka nan ba ta da rahawa hubbi hubbi hubbi dole tana da rike wannan shine shidda hubbi hubbi wannan rikewan shine shiddarta haka nan asab wa tawasaw bis sab sab sab b b dinnan shine shidda ba wannan kalkalar ta zo ne sakamakon shidda ba ka sau sau sabu kaga baka rike ta da kyau ba to baka mata shidda ba an gane ko haka nan ba ta da iska haka na rab bi rab bi rab watin bi rab b shine shidda kace bi rab watin bi rab rab rab ba ta yi ba ko ko ka fitar mata da iska bi rab watin bi rab watin shi ma duk ba ta fito ba wannan misalin ba kenan sai na jimin shi ne ujjutu tat ita ma ka kiyaye mata shiddata kuma ka kiyaye mata jiha ujjutu tat ujjuju shi ne in ka ce uji uji uji ka gaba ka mata shidda haka na ka ce uji uji kamar shino ka gaba ka mata wannan ɗinta ba jihar ɗinta ba an gane ko kaga shi ne tana da cikin rubutun kama ba ta da jihar za ka iska na fita wash wash washam amma jin ba ka jin waji waji ta gaba ta da wani an gane saboda ta bata da alhamu sannan kuma tana da shidda suna ka shiddan shine ka ce ujju ju ju shine shiddan ji haka nan hajji hajji ji riƙewa a wannan da inganta sautin ya fita da ingancinsa to wannan shine a shidda haka nan alfajir alfajir faraji alfajir fayye hayyar hayyar wannan shidda ta shiddati za ka zaka ibnu zakari ya yi mana tabbihi mai kyau anan mu kiyaye da waɗannan sufofi musamman na waɗannan harufa sai ya ce wa bayyana muƙalƙalan in sakana a bayyana harafin ƙalƙala shi ne muƙalƙal da fatar kafin ta biyu an gane ko fi'ilinsa ƙalƙala yi ƙalƙilu ƙalƙalatan an gane an yi masa ƙalƙala to muƙalƙal shi ne harafin da aka maƙalƙala shi wanda ya karanta harafin da kalkala sunan shi muqalqil shi ne ismul fa'il muqalqil mai yin kalkala an gane harafin da aka muqalqala shine muqalqalan da aka bayyana muqalqalan shi sa karanta shi da kasar an bace labari in an ce wa bayyanan muqalqilan ana nufin duk wanda ya kalkala ka zo kai bayyana shi ka ce da ya kalkala kaga ba ta fa'il muqalqalan shine harafin da haka karanta shi mukalkilan kuskure ne wa bayyana mukalkalan in sakana in ya dauru kaman tajere ibrahim an gane ko da sauransu yaqo ba'ullahu yaqo yaqo waɗannan ne iqra shine bayyanan muqallalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abiyana idan ko a wurin tsayawa ne kamar muhit an gane siraqa ana abiyana an fi buƙatar ya zamanto abiyan li'ulil albab an fi buƙatar ya bayyana idan inda lokacin ya sai kira shi kalkala kubra shi kuma na tsakiya na tsakiyar karatu shine kalkala sughra sannan kuma idan yana da shadda to ya fi buƙatar kalkala mafi girma an gane ko irin su bil haqqo an fi buƙatar kalkala ta bayyana idan yana da shadda wa ha'a hashasa ga ha'a ma'tufan ne akan me akan me akan muqalqalan wa bayyinan muqalqalan wa bayyinan ha'a haqqata ka bayyana harafin ƙalƙala kuma ka bayyana harafin ha'un saboda harafin ha'un akan cinye ta galibi idan ta haɗu da harafin da ya fi ta ƙarfi kamar nan kaga sada na daga cikin harufa masu ƙarfi hasa an gane to ka bayyana ha'un ɗin saboda tana makwabtaka da harafin da ya fi ta ƙarfi ƙarfin wannan harafin yana iya rinjayar ta sai ha'un ta ta fita hakanan a haƙtu a haƙtu nan gaba zai zo mana bayanin irin wannan idgamun wa fitta cewa idgamun ne naqis to zaman to haka idgamun naqis shi ke sa za ka bayyana siffar ɗa'un ɗin nan ta itsbakinta a haƙtu a haƙtu a haƙtu ba ka cewa a hattu ka gana ka yi da gamun kamin da ka ce a hattu to amma za ka yi da gamun ka bayyana siffar ɗa a haƙtu a haƙtu to na istilahin da zaka tashi da shi to shi zai sa lafazin ha'un ya mutu in ba kai da gaske ba saboda karfin wannan siffa ta istila da ba tana iya kashe siffar hakanan haka nan alhaqqo kaga kafin tana da karfi tana da cin huruful quwwa saboda tana da istila kuma tana da shidda duk waɗannan na daga cikin siffofi na karfi wanda su ma ita ma zamantowarta tana makwabtaka da ha'un kuma ha'un na da rauni to tana iya rinjayar lafazin ha'un shi yasa mala ya ce wa wa ha'a a hattul haƙo duk waɗannan ka bayyana ha'un a wurare ire-iren waɗannan ba wasu kaɗai ba wani ya kama da min babin buga misali domin idan mun san ka'idar shi ne idan ha'un ta yi makwabtaka da harafin da ya fi ta ƙarfi to in baka lura ba kana iya matar da ko ka ɓatar da sautin ha'un ɗin cikin saboda wannan harafin da ke gaba sai ya ce wa sina shi ma sina maqufun ne a akan muqalqalan bayyanan muqalqalan wa bayyanan ha'a wa bayyanan sina waɗannan guda uku ka bayyana sinin ita ma sai ka mana ita a inda yi makwabtaka da harafi da yake shade, da mu ga maka daga cikin harafin da ke sa ka ma harafi in ba ka lura ba shine ko dai shidda ko dai harafin na da shidda shi kansa kamar da ka mana na alhamza can da ba Koko harafin yana makwabtaka da harafin da ke da shidda ko da bai da istila Koko yana makwabtaka da harafin da ke da istila ko ko yana makwabtaka da wani harafi da ake wata fahimi ko da ba mai istila ba kamar irin salamu lafzul jalala ka gane masa tafhimi duk da ba su da istilai haka nan arra akan mata tafhimi duk da ba su da istilai to duk waɗannan tambihan da ya mana ya mana tambihi ne akan mai lura kada mu yi tafhimin harafi idan shi kansa yana da shidda ko idan yana da makwabtaka da harafi mai shidda ko ko yana makwabtaka da harafi da ake ne to wannan shine na karshe da ya kawo ya ce wa dina mustaqima ko mustaqimi ko wani ya karanta yayi saboda mustaqim din na daga cikin hikaya yana rawaito hikaya ne yanda yake a cikin alqur'ani kamar can da yace hamdu alhamdu kaga hamzu mudaf alhamdu mudafun ilayhi kaga mudafun ilayhi kuma wata lokacin kasara ne amma bai ce da mu hamza alhamdi ba saboda mai saboda yana hakaito yadda take a cikin alkur'ani yadda take a cikin alkur'ani shine alhamdulillah an gane to sai haka to haka nan shi mana mustaqima kaga akwai mustaqima akwai mustaqimi duk akwai to shi yasa ruwan da aka karanto yayi haka nan ka kiyaye eh, ka bayyana sinun din mustaqim saboda kana da makwabtaka da harafi mai shidda shine ta'u kaga ta'u na da shidda to idan ba kai la'akari ba sai ka wasinin Eh, sai sinun ta ɓace saboda harafin da ke biye da ita harafi ne mai ƙarfi haka nan ya tsu ya na ya tsu na billazi ne ya tulu alaihim ayatina kaga shi ma ya tsu na sinun na makwabtaka da tsa'un kuma tsa'un na da shidda istila da isba a ga duka wani abuwa da ke ƙara mata ƙarfi wanda in ba kai la'akari ba to sai ka ga sinin ɗin lafazinta ta ya ɓace saboda harfin harfin da ke gabanta haka nan ya ya fadu a ah, wa duniya min duni ne a ah, wajen alaihi ummatan minan nasi na an gane ya cire masa nunan din ne saboda tafiyan baiki da haka makasunan abin da yake bukata ka lura da sino ka bayyana sino kada zama kwamtakar ta ga harafin isti'ila da shidda kuma Shi ne kafin to kada makwabtakar ta da wannan harafi ya sa ka matar da sautin an gane ko to kun gane misalin sun ya kama da su daki daki har kashi uku kashi na ɗaya harafin da ya haɗa waɗannan sufofi guda uku masu ƙarfi ya haɗa shidda isti'la isbat kun ga shine wanne ba shine tsuna sai wanda ke biye da shi shine wanda ya haɗa guda biyu shine qafun ta haɗa shidda da istila amma ba ta da isbat sai a na uku wanda shi kuma ya haɗa guda ɗaya kawai shi ne ta'u kaga ta'u ita tana da shidda kawai ba ta da istila kuma ba ta da ba to yace cikin kowanne daga cikin waɗannan idan baka yi ka baka ankara ba in baka yi la'akari ba to kana iya batar da sautin sinin din ya bace saboda karfin harafin da ke gaba to wannan shine karshen babu da malai ya kawo mana da mun yi mana tambihi game da istimalul huruf kuma babin ya dace munasaba gurin sa domin ya kawo shi bayan ya gama kamun da fi makharijul huruf da sifatul huruf to sai kawo mana wasu abubuwa da za su sa mu yi la'akari mu lura da su kafin ya ci gaba da bayana sai tafi babin ra'a na ra'a باب الراء ورقي الراء إذا ما ظهرت كلام بعد الفتح حيث كانت إن لم يكن من قبل أو استعلاء أو كان تلك الأرض ليست أصلا والخلق في فعل كسب يوجد وأخذ تفريضا إلى مشدد Mala ya kawo mana hukuncin tafhim ko tarƙi na ra a cikin wannan in bai ta guda uku. kuma ba mun ce ba a darasin da ya gabata mun yi bayanin cewa rufa sun kaskashe biyu akwai da ake wa tafsim akwai waɗanda ake wa tarke ko ko akwai da ake wa tafsim da'iman akwai waɗanda ake wa tarke da'iman akwai da ake wa tafsim ahyanan a masu tarke ahyanan waɗanda ake wa tafsim da'iman sune huruful isti'la sune khussa daf'in qir sune huruful tafsim da'ima sai huruful tarkib da'iman sune huruful istifal huruful istifal sune huruful tarqi da'ima kuma huruful istifal sune harufan da ba huruful istila da ka idan ka cire hurufin istila daga cikin huruful hijaiya guda 29 idan ka cire hussa dabtin qirb guda bakwan nan sauran 22 gaba ɗayansu duk suna daga cikin hurufin istifa kuma hukuncinsu su shine tarqi sai a cikinsu malamai suka ce banda harufa uku harufa uku su ne aka ɗebe daga cikin hurufin istifara sai suka zama baina baina akwai lokutan da ake masa tafhim akwai kuma lokutan da ake musu tarkik harufa uku ne harfi na ɗaya shine harful alif wannan mun riga mun gabatar da shi a inda malam ya ce wa hadiran tafhima lafzil alifi ka guji tafhima lafazin alif to mun yi bayanin alif shi alif ya yatba ma qablahu la ka ana masa tafsimi wani lokaci wani lokaci kuma masa tarbibi ana masa tafsimi idan sabaqahu harfun mufassam idan harfin daga cikin hurufin istila ya gabace shi to sai a masa tafsiri haka nan idan ra'un ko lamun ta gabace shi a lokacin da ake wa lamun din ko ra'un din tafsir to anan shi ma alif ya bi ya zama mufassal amma duk lokacin da harafin da ya gabace shi ba harafin tafsir bane to ya zama murakkab wannan shine na daya na biyu shine ra'u ita ce zamu shiga hukuncin ta yanzu kaga ra'u na daga cikin huruful istifa wadanda suka cancanci tarqi to amma an yi istisna'in ra'un an fitar da ita saboda wani lokuta aka yi mata tafsimi wani lokuta kuma ba tarqi to shine malam zai kawo mana lokutan da ake mata tarqi ko ko tafsimi sai malam ya ce wa raqiqir ra'a idza ma kusirat ka raqqa idan ta zo da kasara wannan na da hikima daga cikin hikimarsa mu duba ga ne kai mana hukunci ne da bayanai mai yawa amma sai takaita mana su cikin baitoci kaliya sannan kuma da ya tashi akwai tafsir akwai tarke sai yin bayanin tarke sai ya bayanin an gane ko saboda tarke din ya fa karanci da ka san tarke ka san inda ake tarke to duk inda bai faɗo cikin nan ba to yana can cikin tarke saboda ya takaita yace ka wara'un tarqiqi idza ma kusirat idan aka mata kasra mun dade muna bayanin cewa ma ba da idza za'ida idan ma ta zo bayan idza za'ida ce baka cewa na biyar da haka idza ma kusirat baka cewa idan ba a yi mata kasra ba an gane ko karka dauki ma din a matsayin nafiya kace idza ma kusirat idan ba a yi mata kasra ba a'a idza ma kusirat da idza kusirat ma'anar su guda sai sa ake cewa mi ma din za'ida ce ko ba ta sauya ma'ana an gane ta haka kai mara'un tarkiki idan aka yi mata kasara na ɗaya kenan an gane ko irin su tajiri an gane da irin su idan idza yasri an gane da irin su menene eh, rizqa da fariha duk inda ra ta zo da kasara murakkaba ka ba'da al-kasri haka nan ra'un idan ta zo bayan kasara ma'ana kasara qabla idan kasara ta zo qabla gabaninta ita kuma ta zo daga kasara sai ita an gane idan daga kasara sai ra'u amma da sharaɗi haitu sakanat a inda ra'in ta ɗauru idan ra ta ɗauru ko ta zo da ɗauri na asali an gane ko ra ta kan zo da ɗaurinta na asali hakan nan kuma ta kan zo da ɗauri wanda yake ba na asali ba shine idan tana da wasali kamar ya fara wata sa'atu shakal kamar a ga rawun tana da su an karanta ta da suna amma asali tana da wasalinta wa in yaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir kaga an daure rawa amma asali tana da wasu to nan malam zai ce idan sakana da ya kunshi wannan ya kunshi sukun na asali sannan kuma ya kunshi sukun din da ya dauru saboda irin wannan tsaya an gane ko saboda wakati to da haka idan ra'un ta zo qabla kasra an dai ra'un tana da sukun da haka mahallin shahid waɗannan wasu wasula guda uku idan fataha ta zo akan ra'un muraqqaqa idan damma a mufakkama idan fataha ta zo mufakkama idan damma ta zo mufakkama idan kasra ta zo murakkaba wannan shine asali ra'u mai fataha tafsir ra'u mai damma tafsir ra'u mai kasra tarki wannan shine asali sai aka yi la'akari to idan ra'un ta zo da sukun ba sai aka da idan ta zo da sukun sai a lura da ma qabla idan ha fataha ne sai a dauka tamkar fataha akan ra'u da ne sai a yi tafsir idan kabla damma ne sai a ɗauka ita ma tamkar damma tana kan ra'un sai a yi tafsiri idan kabla har kasara ne sai a ɗauka tamkar kasara tana kan ra'un sai a yi sarki to wannan shine ma'aunin tafsiri da sarki na ra'a an gane ko sai inda aka yi istisna'i shine la'akari da cewa karatun ka ya tafi bai daya ba a so wani wuri ka tafsim ka yi sarki ka yi tafsim zai wahalar da kai sai aka lura da idan ana buƙatar harafin da ke gaba yana buƙatar tafsim to bari a yi wa ra'un ɗin tafhimi don su tafi daidai ko da a ce ra'un ɗin ita ta cancanci tarbi kamar irin su ƙirɓa kaga ƙirɓa ra'un tana da sukun da aka samu ra'un da sukun sai a koma kabla kafin ta shi zai mana bayani ko da muka koma kabla sai muka ga kasra ce ka kasra an ta zo ra'un tana da sukun kabla har kasra ta rike kace kamar irin su fir'aun irin su fir'dau to haka nan shi ma ƙir kaga ya daidai to amma sai aka ga kuma duk da haka ba da ha harful istila shi ko harfin istila idan ya zo bayan eh, harfin istila tafkimi ake masa sai aka ga cewa akwai wahalar yanzu a ce kai sarki qurra sannan ka sake komawa kai tafkimin ba za ka ce tun da wannan harfin istila ne zo kuma ya cancanci tafkim to bari a yi musu tafkim gaba ɗaya su abuge su da tafkim sai a ce qirqa ga me ya dawo kai tafkim shi ne harafin istila domin fim ya tafi bai haka nan mirsada da irsada duk waɗannan da aka da aka na ɗaya kenan haka nan daga cikin istisna da aka kawo shi ne alkasratul ariza idan kasrar ba ta asali ba ce to sai a tafhimi domin a bambance ra'un ɗin da kasra asali ita gabace ta aka mata tarkiki da kuma ra'un ɗin da kasra da ta gabace ta ba ta asali ba an gane ko irin su irubi'i irin su amiru tawo da sauransu to waɗannan su ne ra'un da ra'un asali to haka idan mun kiyaye da waɗannan to shi kenan mun ga mun kiyaye da ma'aunin ra'un duk inda ka samu ra to ba ka rasa inda za ka jefa ta gurin tafsir idan tana da fataha ko damma tafsir idan tana da kasara tarke idan tana da sukun sai ka koma baya idan kabla fataha ne to sai ka ɗauka tamkar fatahar akan ta take kai tafsir idan qabla ha zamma ne sai ka dauka tamfar damma akan ta take kai tafke idan qabla ha kasara ne sai ka dauka tamfar kasara akan ta take sai kai tarki sai gurin mai kasarar nan shi aka istisnai aka fitar da abu biyu na daya idan kasarar ba ta asali ba ce aka ce to ba za ka yi tarki ba sai kai tafin kaga an fitar da wannan na biyu aka ce ko da kasarar ta asali ce idan ya zama da kuma harafin da ya biyo bayan ra'u ɗin harafi ne daga cikin hurufin istila to nan ma sai kai tafi shi ma kuma aka sake fito da mai kasara aka ce sai dai in harfin istila ɗin na da kasara saboda idan harfin istila na da kasara tafkimin sa na raunana sai zama tafkimi ne mai rauni suka ce to in harfin istila na da kasara to nan kasara ta baka daman kai fuska an gane ko to waɗannan su ne ma'auni na taqimur ra sai a wurin banda ba kawo ba shine idan ra din tana da sukun sai ka zo koko ka daure ta saboda tsayawa da ka daure ta saboda tsayawa sai ka zo qabla ha domin ka duba ka ga wani wasali ne zai da eh, wani wasali ne qabla ha domin kai masa tafin ko tarkik sai ka ga shi ma sukun ne to anan za ka sake komawa harafi na bayan ta na biyu an gane ko kamar irin su wal fajri wa layalin ashr kaga wal fajri kaga ra'un na da kasara in ka wuce ba matsala za ka yi tarkikun ra'un a zamantowar ta ra'un mai kasara amma idan ka tsaya kaga ba batun kasara kuma sai batun sukun ke da ka idan ka tsaya ka daure ra'un yanzu ra'un sukun ce kanta da ka in sai ka koma baya ko da ka koma baya ka ga wani wasali ke kafin ta dan kai mata kasara sai ga shi ma sukun ne an gane ko to anan sai ka sake komawa bayan nabi kaga za ka samu fata to sai kai mata tafsir idan ka samu kasara kaman hal fi zalika qasamul ladhi hijr kaga nan kasara ce to kaga sai wannan kasarar sai ka saka mata tarbiyi an gane ko to wannan sune abin da ke da alaka da wannan sai abubuwan da ke gaban insha Allah ku za mu zo kansu ba gan su malai ce wara ikra'a ila ma kusirat mun ga wannan kadaka ba'da al-kasr haka nan ma ra'un din da ta zo ba'da al-kasr haythu sakanat idan ra'in ta dawo idan ra ta zo da sun babul kasara to sai kamata tarbi kamar irin su fir'au irin su daw wanda wannan shine malai shi aka istisna in lam takun min qabla harfi isti'la kun ga istisna guda biyu da aka ɗebe daga ra'un sakina allati qabla ha kasara an yi istisna'in idan ya zama na ba'daha harful isti'la to anan za a yi tafsir kamar irin su qirqat irin su daw eh, a irin su mirsada da irsadan da kuma labil mirsa waɗannan su ne guda uku an gane ko da sai kalma ta firka an gane ko firka yayin da yake cewa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqati da wannan na da kyau saboda nan gaba zai kamar kasara mai kasara firqa ahum ina da fata to da kaga an samu harfin istila ba'da ra'u sakina kuma qabla ra'in kasara ne da haka ra'in ta cancanci tarkib amma zuwan harfin istila ba'da ha shi ya hana a yi wannan tarƙiƙin domin gudun kada ka yi tarƙiƙi ka sake dawa kai tafsimi sai aka sauƙaƙa maka aka ce duk ka bige su da tambayi sai ka ce firqa an gane ko irqa irsad irsada haka nan labil mirsa labil mirsad haka nan duk zaka bige su da tafsimi sai ta lam kullu min qabli harfi fi'la aw kanat al kasratu laysat asla wannan shine na biyu idan ka sarrafa ta asali ba to shi ma nan tarke za ka tarkim ba ka maimakon kai tarke sai kai tafsimi saboda ka sarrafa ta asali ba kamar irji'i ila rabbi kaga ra'un na da sun gabla kasara amma kasar ba ta asali ba duk kasara da ta haɗu da hamzatul wasl irin wannan to ita ke nufi da kasara da ba ta asali ba an gane ko to wannan kenan sai ce eh, wal khulqu fi firqin li kasrin yujadu an yi saɓani ga kalmar firƙin fakana kullu firƙin kaɓɓau da azim me yasa aka yi saɓani wasu yi tarƙi wasu yi tafsir ya ce ni kasirin yujaru saboda kasra da aka samu ga harfin istila waɗanda suka yi la'akari da waccan ka'ida cewa ai an riga an ce in harfin istila ne ya zo ba'adar ra'u sakina wacce kabla a kasara ta cancanci tarƙiƙi amma saboda zuwa harfa istila ana mata tafsir to yanzu firqan shi ma an samu harfin Ya ce, amma wanda suka yi la'akari da dama cewa tun asali me yasa aka yi la'akari da harfin istila aka yi wara'un tafsir saboda harfin istila tafsimi za a masa to me ka tashi daga tarƙiƙi ka dawo tafsimi wanda abu ne mai wahala to bari ka bige su gaba ɗaya da Shi shine amma yanzu an samu kasara ga firqi duk da cewa tana da tafsimi amma tafsimin aƙalli maratibi martabar tafsimin ta ƙasa wanda tana kama da tarkiki to da ka kenan kaga in kai tafsimin ta ba ka da saboda tafsimin da karamin tafsimi da zaka wakafin bai ɗaukan cewa ta yi tarkiki ga ra'on ka dawo ka yi tafsimi ga ra'on haka duk in kama tarkiki duk sun tafi ba kada shi yasa masu sharhin zariya suka ce malam abu amr dani ya zaɓi a yi tarkiki a gurin firɗe saboda ya fi sauƙi sirƙin ka yi dama tafsimin an yi ne don ka haɗe tafsimi to shi ku harafin ƙafin ɗin da za ka hau kansa duk da za ka masa tafsimi ta gaba wa tafsimi ba ne wanda yake mai girma da har zai tasiri ga tafsimin ra'a wani ba ce wal kulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi idan idza tushaddadu ka koye takriri mana kar ka bayyana takririn ra' ya zama na takririn daidai gwargwadon inda ra'un za ta bayyana kamar da muka yi a can ya ce wa bitakririn da ilho ya muke bayanin sifatun ra wala ta mata sai mana siffanta ta takrir to anan malam ya ce ka koye ma'ana kar ka bayyana shi da ka kenan kun ga ba batar da takrir ake gaba ɗaya ba ba a batar da takrir gaba ɗaya ta inda ba a yin sa'a za ka yi takrir amma daidai misali daidai inda ra'un ɗin za ta bayyana da zarar ra'un ta bayyana to shi kenan daga nan kuma ba za ka sake ɓoye takrir ba to wannan shine abin da malai kama da babar ra'a da sai wannan da sauran lokaci ok to lokaci ya riga ya tafi abin da ya sauran da ishe mu yi mu ƙara tashi ba na ka zamu sai ana insha Allah Allah kai mu darasi na gaba sai mu tashi babu al-amati wa qawaid akan عامة باب a wannan mun yi bayani kan من ra'a to insha Allah babu da الله tafi shi شيء da alaka da تقسيم الأعمال الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته